tuni dakarun sabon runduna na musamman da aka kafa mai takin operation bayona suka fara aiki rundunar da ya kunshi sojin sama da na kasa da ma sauran jami'an tsaro da yake wa askarawan sojin sama jawabi a yola game da wannan sabon yunkuri na yaki da masu tada kar baya babban hafsan sojin sama a najeriya iya marshal alex bade ya gargadi askarawan da su kara daura damarar yaki da waɗanda ya kira 'yan ta'adda the people attacking us in nigeria today i can tell you is not 100% Nigerian. They have collaborators from outside, they have weapon suppliers from outside. Lalle dole mu kara daura damara domin waɗannan 'yan ta'adda akasarin su ba 'yan Najeriya ba ne ko kuma suna da masu tallafa musu da ma ba makamai da kasashen waje. Hakanan azanta wasu da mara Amurka ya Marshal Alex Bade ya ce suna samun nasara a wannan yaki da suke da masu tada kai bayan. Duk inda Boko Haram sun ji cewa Airfort na zuwa gudu suke yi. Mun samu nasara sosai duk inda Army suka ce sojojin kasa in sun ce mana cewa ga abin da suke so mu yi masu sai mu je mu yi masu sannan sauran nasu sai su je su bi. Yanzu haka dai hukumomi a jihar Adamawa na ci gaba da gangamin faɗakar da jama'a musamman ma na kan iyaka game da ayyukan sojojin da aka turo a jihar. jihar. Alhaji Hamza Bello shine kwamishinan kula da harkoki kan iyaka a jihar. Kan da za mu yi ma al'umman mu da suke kan iyaka muna kiran su su baiwa jami'an tsaro da aka ba su izini su zo su yi aiki a jihar Adama wannan haɗin kai ɗari bisa ɗari domin a cimma nasaran kamar yadda shi mai girma gavna ya ce mu jama'ar adama mu tabbatar mu nuna musu cewa mu masu son zaman lafiya ne mu kuma masu bama jami'an tsaro haɗin kai. A halin da ake ciki kuma masana haka tsaro na ci gaba da mai da martani game da sanarwar da jami'an soja a Najeriya suka fitar da cewa an kashe shugaban kungiyar jama'a hali suna da wata wajen da ake walakabi da Boko Haram wato Sheikh Abubakar Shekau Malam Habu Jondo wani tsohon jami'in tsaron farin kaya ne a Najeriya. Ya matsayi na tsohon jami'in tsaro idan akwai labarin da za su bayar da shi a ƙarshen labarin da za ka ce labarin nan is reliable ka tabbatar da labarin akwai kuma wanda za ka ce an reliable babu tabbatar da shi ba akwai kuma wata karshe ka ce rumus ne shi kama babu tabbaci amma matsala irin ta shugaba ɗayan boko haram wadda kuɗi musamman aka ware don a ba shi labari ganin sa kuɗin ko samar da shi a ce an kashe shi mutum bai tabbatar ba ya ba da sanarwa gaskiya ni a gani na kamar akwai kuskure wani abu ya taɓa faruwa a yakun na Kano aka ce wata ta aikata wani laifi karshe aka nuna gawan wata aka ce gawanta ne ta mutu karshe sai ga matan din ta kullo a Amerika wani dan jarida ya hira da ita saboda aka ba ma abin da ya shafi tsaro wani sa'i ba tabbas ba ne abin da ya fi damun jama'a shine wace hanya za a je a ga an kashe wannan matsalar da baki ɗaya ba wai kashe wanda yake abin din ba tunda misali kamar shugaban alka'ida ai an ce an kashe shi ya mutu amma shi alka'idanci ya mutu a duniya saboda haka gaskiyar magana shine kafin a ba da sanarwa irin wannan ya kamata a zauna a tantance a tabbatar da wannan mutum wai ma shin wanda ya bada labarin ina yake lokacin da shi shekau din yake asibiti bai zo ya faɗi cewa gashi ba sai da aka ce ya ya mutu tukuna sannan za a ba da sanarwa saboda haka ni ina gani gaskiya akwai kuskure akwai kamar zarbaɗiya an yi saurin ba da wannan sanarwa. Ibrahim zo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.